bayan wasu 'yan shekaru na alamar samun nasarori a kan manufofin da suka yi dalilin kirkiro da wannan kungiya shugabannin na afirka a ƙarƙashin jagorancin margayi muhammad gaddafi na libya sun canza wa kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka oya manufofi zuwa ƙungiyar tarayyar afirka au shin koya za a kwatanta matsayin gurin dunkulewar wannan nafiya zuwa ƙasa ɗaya tilo Profesa Ado Muhammad masanin tarihi ne bugo da ƙari shugaban jami'ar Tawa. Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ita da wannan ƙungiyar tarayyar Afirka duk wasu ɗaya. Wato duk ƙungiya ce inda shugabanni ke kare kansu ba jama'a suke karewa ba kansu suke karewa ya zani in ci gaba da iko ya zani in sake kunjin tsarin mulki in ci gaba da iko ya ne in za a naɗa ni shugabannin ƙasashe su zo su taru a ga suna goyon bayana yaya ne yaya ne wuta tana tahowa za ta cin mutum ba ebari sai ya kutsa ya ce sai ya ɗauko kayan cikin ɗaki ita kauta kama shi ya tai da blazer kamfore sai an zo daga wani wuri a kare mu sai an zo daga wani wuri a biya mamu wasu kuɗi mai abubuwa ka ɗauki najeriya ka gani yanzu kuɗin ta nawa ke ƙasashen waje ƙungiya tarayya afirka ta hana wannan abu sai da abdu wani matashi mai aƙidar yaƙi da 'yan jari hujja na da irin wannan ra'ayi sai mu yi la'akari da wai sai da nan da iyo mawa akwai kamar wata jayayya tsakaninsu in tsakanin waɗannan ƙungiyoyin biyu da ya akwai jayayya ya za a yi kaga an ce an dunkule mu gayyata dalla-dalla e, eh, kasashen nasaru ba sa yarda kaga dai bisa su iyo mowa france tana da hannu bisa ga kasashen nan tunda duka kasashe ne wanda france tare ne su to ba ta yarda a ce an shiga sai dawo inda akwai kasashe wanda ingila ta raina wanda ba lalle ba ne ba tana iya sa hannu bisa kai gare su kenan irin waɗannan matsaloli su za su sa a ce ba a iya samun haɗin kannan na kasashe na afirka to amma farfesa ado muhammad ya bayyana cewa har yanzu yana da ƙwarin gwiwar yiwuwar cikar wannan guri na dunkulewar ƙasashen afirka sai an samu shugabannin ƙasashe gwarzaye wanda ko a mutu aire ga abin da za su sai sun ceto mutane ina ganin alamun in ka ɗauki shugaban ƙasa kamar buhari ina zaton yana da wannan gurin amma shekara ta alif da ɗari tara da tamanin da hudu ya gwada mutane suka ƙiya saboda suna cin riba yanzu ya komo ma mutane suna buɗe su ƙiya a aikata gaskiya rashin tsawatawa a kan lokaci a dangane da wata matsalar da ta kunno kai ko kuma jan kafa wajen ɗaukar matakan gaugawa domin kwatanta magance wani rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasashen nafiyar afirka ko ma tsakanin 'ya'yan wata ƙasar da rikicin siyasa ya barke na daga cikin abubuwan da ake zargin ƙungiyar ta au da gasawa a kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger